mun samu bakoncin Muhammad Bashir Yusuf, group manager na wani kamfani da za ta gabatar da AMA Award karo na uku a ranar Juma'a ga wata mai kamawa a garin Kano. Shin abin yake ne? Rams yana nufi Coleman ne mu ke organizing event da biki duk kowane irin biki da kike tunani so we are into it za mu iya organizing ɗinsa kuma muna managing ɗin artist to wannan award da za ku shirya karo na nawa kenan wannan muna shirya ama award wai kuke za wannan arewa music and movie award karo na uku shine wanda za a shirya yanzu an yi karo na ɗaya karo na biyu yanzu shine na karo na uku na layadda. mawaka mm. da um, jarumai za ku bai wa wannan award din da yan kaniwood akwai ba wai yan kaniwood kaɗai ba akwai mawaka wanda su ba wai suna cikin kanewood ba ne kuma mawaka ne na yin eh, rafin r&b na hausa hip hop na hausa da sauransu to su ne za a ba wani amma wanda suke da yawancin award a cikin award da za a yi su ne yan kanewood mm-hmm. wanda suke fim kenan eh, suna da award guda talatin a cikin award da za a bada yan kanewood mawaka suna da sha hudu sha hudu kuma a cikin akwai kuma wanda aka dinga yin zaben ta yanar gizo da zo online ana ce masa viewer choice category akwai mawaka kuma akwai a yan fim a ciki wannan kuma a sha bakwai na su yan kaliwood hmm. da mawakan da za ku ba su award banda waɗanda ake zaɓa ta yanan gizo-gizo eh. wasu ka'idoji ake bi bi domin zaɓen waɗanda suka samu wannan award ai kafin a shekara da ta wuce dubu ashirin da sha biyar nan mm. to tun daga lokacin aka fara shirye-shiryen na wannan awar din aka fitar da form din an yi press conference din amina aka fitar aka fitar da form da za a je a karba a film house to duk wanda yake yake da fim da ya san e ya yi kokari ya ya yi bajinta a ciki zai je karba fom zai cike kyauta muka ba kyauta ne fom din ah. zai cike wannan fom din da sunansa da lambar wayansa ya cike sannan ya zaɓi wani kategori yake so a ciki yake mm. gani eh zai iya zai iya wannan samun nasara a ciki in best actor ne in best film ne in best director ne in shi director ne ko kuma shi producer ne ko shi ya gani ke na yi best billion ne in gani to zai je karɓi wannan form din ya yi tikin na wannan gurin ya yi submitin mu kuma muna da juris wanda su za su zauna sai su tantance wannan su duba wannan da wannan aka ai wannan ya fi wannan kokari a ta mm. wannan da wannan fim din to ta nan muka sarrafa muka fitar da na na nominees din wanda a duk kowane category aka samu mutum biyar biyar biyar biyar ba samu fiye da haka ba kuma mun samu wanda suka shiga wani category din an samu wanda suka shiga da kamar a category daya mun samu wajen mutum goma mutum tara takwas haka eh. a nan to aka tantance aka fito da mutum biyar to ina kuke samun kudin wannan hada wannan award duk kuɗin da dai muke amfani da shi wannan kuɗi ne wanda yake cikin aljihun sems da shi muke wannan abubuwan da muke yanzu duk da wannan karan dai mun dan samun taimako daga wurin faro wanda sun dan sponsorin nominees dina din kuma akwai wanda suka dan taimaka a ciki kuma akwai mina event center akwai su studio 24 da sauransu da haka to ina batun riba kuna samun riba a yanzu aka ba maganar riba saboda abu ne kana yi ne dai don a san me amfanin wannan abin don kin ka fara sa kuɗi a gaba damin wannan abin ba zai yi ba farko za ki sa product din da kike da shi a gaba first abin da kike gani kina da shi fara nuna wa al'umma a fannin tsegumi kuwa a zaben da aka gudanar a ranar asabar ɗin da ta gabata na neman shugabancin jaruman Kannywood reshen jihar kano alasan kwalli ya zamo sabon shugaba a yayin da ya kayar da rukayya dawayya a wani matsayi sai Saratu Gidado ta zama mataimakiyar shugaba a inda Kabiru Mikaba yake matsayin sakatare. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.